بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آيو ترك وتم رمضان زم تجب دا ترسمنا تفسيري زم فارك من دم كسابة أمس تنبيوي wannan ya ce idan mutum ya tada sallan nafila a cikin sau kuma gashi liman ya zo amma kuma ya yi raka'a ɗaya gashi ana so a cika sau to yaya zai yi na ji ana cewa in kai haka ka saba wa sunna ina son ƙarin bayani akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aqimati sala fala salata Illal, maktuba idan aka tayar da sallah to babu wata sallah sai sallar farilla wadda aka yi ikamata saboda haka wajibi idan mutum ya ta idan aka fara in aka tada sallah kada ya wata sallar in ba sallar farilla ba idan ya tada sallafa idan wannan idan bai shiga sallar ba kenan in ya zo masallaci ana nafila ai ana ta da iqama kai ce sai ya tahiyatul masjid sannan zai shiga sallah ana da ana da iqama to ya zo ya shiga sallah kada ya shiga kada ya wata sallar in ba wannan sallar ba ko da ta fajr ce bai yi ta a gida ba aka da sallah kada ya ce zai tsaya sai ta fajr sannan ya shiga sallah saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya riga ya tayar da sallah fa sannan aka tayar da to a nan wajen yana da hali biyu in ma ya zamanto cewar yayin da ya tayar da sallah bai kulla raka'a ba ma'ana bai yi ruku'u na raka'a farko ba ko kuma ya kulla raka'a ma'ana ya yi ruku'u na raka'a farko idan ya idan bai kulla raka'a ba kawai ya yi kabbara ne kafin ya ruku'u sai aka tada ikama to wannan a ah, malamai a kusan babu saɓani a cikinsu kan cewar zai yi sallama daga sallatasa tasa ya zo ya shiga sallah tare da liman hmm. ya zo ya shiga sallah tare da liman saboda shi ma wannan hadithin na abu qatada to amma idan ya riga ya kulla raka'a fa ya riga ya yi ruku'u na raka'a farko ko ma ya yi sama da haka sannan aka tada iqama to a nan wajen malamai sun kasu kashi biyu imamu ahmad da imamu shafi'i sun ce mutum a cikin dai mashhurin riwaya ta imamu ahmad mutum ya sallama shi ma a nan wajen ya sallama ya zo ya shiga cikin sallah saboda zahirin wannan hadisi dalilin su na biyu kuma shine saboda umarnin da ake yi na daidaita sahu wanda shi idan da zai shagaltu da yin nafila lokaci ne da ake so a daidaita sahu ba zai samu a tabbatar an yi wannan ibadar ba tunda har an ruwaito ma kan cewa sayyidina usman radiyallahu anhu yana wanda yana da wakili da yake zuwa ya dudduba sau ya tabbatar sai sau ya miƙe sannan zai zo ya gaya masa sannan sai ya tada ikama sai ya tada ikama sallah wanda yake nuna kan cewa kenan a lokacin ba lokacin da ya kamata mutum ya shigaltu da nafila ba lokacin da ya kamata ya shigaltu da daidaita sau imam malik yake cewa inda ya riga ya kula raka'a to ya cika raka'ar amma ya gaggauta saboda Allah ta'ala ya ce kada ku bata ayyukanku wala tubtilu ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wala tubtilu a'malakum ya ku mu'mini ya ku wanda suka imani kada ku ku ba Allah ku manzan ku ba Allah ya ku wanda suka imani ku ba Allah ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukanku bata ayyuka to idan suka ce yace idan mutumin nan da ya riga ya kulla raka'a ya fita daga cikin sallah ya bata aikinsa saboda haka suna ganin ya gaggauta ya gama ya ce sai ya gaggauta ya gama sallar sannan ya riski tsayar da sau kuma musamman da yake hadisin abu qatada cewa babu sallah sai sallah idan aka tada kama babu wata sallah sai sallar farilla babu wata sallah sai sallar farilla ta iya yana iya nufin cewa abinda ake nufi da wannan hadisin babu wata sabuwar sallah da za a yi ba ta yadda wata sallah in ba wannan wadda aka tayar ba ba wai kan cewar idan mutum yana wata sallar an hana shi kan cewa ya sake yin wata sallah ba wannan shi ne saɓani tsakanin mazhabobin guda biyu wanda yake al'aula mutum saboda wannan maslaha ta daidaita sau wanda yake ita ma ibada ce da ya kamata a ibada ce wadda ake umarni da a yi ta wadda idan mutum ya shagaltu da yin sallah ba zai iya yin wannan ibadar ba al'aula ya fita daga cikin sallar nafila din ya zo ya tsayar da sau duk da yake ba mu ga wani wani afar daga sahabbai ba eh, wannan mas'alar ta ɗaya daga cikin mas'alar da tarjihi yake wahala a cikinta saboda babu wani asar daga cikin sahabbai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke yin nafila idan aka yi kama yaya suke yi har yanzu ban ga wani asar daga sahabbai ba sai dai kuma Allah ya sa abin nan Allah uh, ba abin nan Allah ya mana budi wajen karin ilimi ko kuma wani wanda ya sani ya ga wani asar na wannan uh, na sahabbai zai taimaka sosai wajen tarjihi akan wannan matsala amma dai in babu wannan to uh, a tsaya da matabar imamu shafi'i saboda maslahar daidaita sau mutum ya sallama domin a samu maslaha daidai da sau a alkabara tare da shi wannan ya ce menene sanin hukuncin gaskiya amma a ki aiki da ita musamman ga malamai masana na boko da na addini a huta lafiya mutumin da ya san gaskiya ya ki aiki da ita wannan yana ɗaya daga cikin yana daga cikin miyagun sifofi sifofin yahudawa kenan wanda suke janyo fushin allah almaghdubu alaihi wanda suka san fushin allah su ne waɗanda suka san ilimi amma suka ƙi aiki da shi kamar yahudawa sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ƙi binsa saɓanin wanda bai san gaskiya ba yana ta yin aiki a cikin duhu wannan shine misalin nasara wannan mummunan sifa ce to amma ban san abin da yake nufi musamman masana boko da na addini ai san addini shine zai sanar da kai gaskiya me yake na kawo sha'anin sanin boko a ciki in yana watakila in yana da wata wata mahanga ne wanda yayi ko kuma yana ganin sanin bokon ya fi cancanta a ce mutumin da yake ya san bokon ya san addini shi ya fi kowa cancantar ya aiki da gaskiya bisa waninsa to sai ya kara bayani a rubuce kamar yadda ya rubuto wannan takardar wani na tambayar hukuncin mai haya purchase hukuncin haya purchase wato shine ka sai abu a wato a baka abu kamar an baka haya ne amma kuma sayan su zaka shine wanda ake cewa al-ijaratul muntahiyatu bit-tamlik wannan ta ɗaya daga cikin hanyoyin tijara wanda ake mu'amala wanda bankunan musulunci suke mu'amala da su bisa fatawar malaman wannan zamani. haya fice ya halatta yana daga cikin nau'in buyu'ul ajal kamar yadda zai zo za bayani a cikin karatun ayat da za mu karanta yau insha Allah to da ka sai ka saurara a cikin karatu zaka ka ji amsar tambayar taka insha Allah wannan yana cewa a ja hankalin mutane dangane da barin handset a kunne yayin da ake yin tafsiri eh, barinsa a kunne a kunne oke eh, barin eto eh, eh, gaskiya ne wannan dan gaskiya na dauke hankalin mutane mutane an zo cikin masallaci domin a yi karatu ne to bai kamata a dauke ɗauke su da waɗansu abubuwa wanda suke ba na karatu ɗin ba saboda haka idan har ka zo da handset ɗinka ba ka so ka rufe shi saboda kana ganin za a kira ka ta iya sa shi a cikin halin da yake ba zai iya ka sa shi a cikin sami a cikin kawaici yanda sai dai ka ga yana kyallarawa in an yi sai ka tashi ka amsa ba tare da ya yi sauci da zai ɗauki hankalin mutane ba wannan mura'atin haƙƙin jama'a ne wanda ya haka kamata musulmi ya kasance wannan ya ce yana son masa aikin bayanin sahihancin aikin banki ga musulmi ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma yaya 'yan uwanmu musulmi da suke aikin bankin za su yi idan bai halatta ba daga bayani dai za mu kula kan cewa aikin banki a cewa banki sana'arsa haramtacciyar sana'a ce saboda haƙƙi saboda haka haƙƙi a aiki a wajen haramtacciyar sana'a shi ma bai halatta ba waɗanda kuma suke aiki sai su yi neman mafita daga cikin mafita ɗin shine ƙoƙarin shi yasa jiya nake cewa wannan haƙƙi ne da yake ya shafi kowa dole abu ne wanda yake ya kamata mu tashi mu taimaka ma junanmu mu taimaka ma daga cikin wanda wanda zamu wanda yake zamu tashi mu taimaka musu sune yan uwanmu da suke aiki a bankuna da saboda tsananciyar matsananciyar bukata da rashin abin yi ya kai su zuwa ga su aiki a nan wajen saboda babu badili to wajibi mu tashi mu nemi badili mu nemi abin da ya zama mana musaya ga wannan abin nan ga wannan mummunan harka ta saɓan Allah tambaya ta biyu shine ya halatta musulmi su yi ajiyar kuɗi a banki shi ma wannan ta fuskar larura malamai suke fatawa a kai babu yadda za a yi mutum ya ce zai ajiye makudan kuɗi a gidansa ko wata mu'amalar dole tana buƙatar dole sai kana da ta aje kuɗinka a cikin banki to wannan ta fuskar larura ta fuskar tsara dukiya babu makawa sai an yi wannan don haka ya halatta a yi wannan bisa larura amma yayin da ya zama kan cewa akwai akwai akwai badil akwai maimako ga wannan wanda mutane za su iya samun a maimakon banki to sai su kyale bankin riba su je sa kudinsu a bankin musulunci domin yayin da ka sa kudinka a cikin bankin riba ka taimaka musu wajen saban Allah domin Allah ya ce Allah kuma ya ce wala ta'awunu alal ithmi wal udwan kada ku taimaki juna a cikin saban Allah da zalunci to yayin da zaka je ka bada kudinka a banki ko ka ce kada su sa shi a cikin fixed deposit ko savings deposit to su wannan kudin naka sai sun yi mu'amala da shi wajen su bayar su ba mu wani bashi ya kawo musu ruwa akan wannan bashi saboda ka ka taimaka musu akan su saba ma Allah madaukakin sarki dan haka wajibi yayin da aka samu badili amma idan babu yadda za a yi baka da musaya to dole ka yi abin nan din da banki amma yadda aka samu musaya maimakon banki to aka samu bankin bankunan musulunci suna yi to bai halatta ba mutum ya je ya kai kudin sa wajen da za a yi amfani da shi a yi riba bai halatta ba ya taimako a cikin saban Allah bai halatta bai ba da kuɗinsa a cikin sabon Allah madaukakin sarki ya karfafa mu masu yaki da Allah ya kara musu karfi wannan bai halatta ba to a lokacin nan babu zancen larura tunda an samu musanya sai ya je wajen wanda yake musanya shine bankin musulunci a kuɗinsa a nan wajen amma kafin nan hukuncin larura shine abin da malamai suke fatawa da shi a wannan zamani cewa abin nan a larura ta tsare dukiya ta sa dole a aje kuɗi a cikin banki sannan wannan kuma ya tambayar shares din banki a musulunci wannan shi ma a cikin maganganu da muka yi mun amsa kan cewa tunda bankuna abin da suke yi tijara ce ta haramu bai halatta ta zamanto kana da kaso a cikin wannan wannan tijara ba ka je ka sai shares din bankin banki na riba kamar ka je ka sai shares din bankin da ake tatargiya ne dan babu bambanci matatar giya da banki duk ɗaya suke wannan suna cin riba wannan suna cin kudin biya duk ɗaya ne a cikin haramci shi yasa yayin da wannan ayat ta sauka wadda muka karanta jiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ta a masallaci a Madina sai ya tabbatar da haramcin shan giya ne nuna kan cewa duk babun su daya ya tabbatar da haramcin tijarar giya cinikin giya kai sai da sayarwa wajen shan giya wanda ya nuna kan cewa duk babu su ɗaya don haka kamar yadda ba za ka sai shares ɗin banki a shares ɗin da ake inda ake matata giya ba haka ba za ka sai shares ɗin banki ba domin dukkaninsu a neman kuɗi ne ta hanyar da Allah bai bada bai halatta ba wannan ya ce dangane da riba shin a cikin waya ma za a samu riba misali mutum yana da nokia kuma yana son a bashi sony ericsson za su iya yin canji a bashi ko kuma yaya su iya yin canji a bashi ko ko su iya yin canji a bashi su iya yin canji a bashi sony ericsson ko ko su iya yin canji bisa bashi duk fuska biyun zan amsa insha Allah abin nan waya ba ta cikin abubuwan da suke na cikin riba abubuwan da suke na cinikin riba su ne wanda muka ambata zinare da azurfa da wanda yake ɗaukar ma'anarsu su ne kuɗi sai kuma kayayyakin abinci wanda ake rayuwa a kansu alkama shinkafa gero masara dabino gishiri waɗannan su ne abubuwan da suke an riba to su ne wanda suke ba a canjin su a riba take shiga aka yi musanya su sawa'un ribar a ƙari ko kuma ribar jinkiri to waya mota takalmi tufafi a raguna tumakai dokuna raƙuma wannan duk ba ribawiyat ba ne duk ba ribawiyat ba ne don haka za ka iya cinikinsu yadda ka so hmm, da ƙari ko da jinkiri duk babu laifi za ka iya ba da wayar nokia ka ce a baka sony ericsson gobe a maimakon wannan nokiyar da ka bayar a baka sony ericsson kuma mai sony ericsson ya ce ba ta da bashi da ita yanzu amma zai rike sai gobe zai kawo mata zai kawo maka za ka iya yin wannan domin waya ba riba wuya ba ce saboda haka dan an samu rashin tanajuzi akan wannan babu laifi Allahumma illa a cikin wani hali wanda za a amfani da wannan cinikin dan a ci riba a boye ta za a amfani da wannan cinikin dan a ci riba ka je ka ce ga nokiya ta ka ba ni a abin ga nokia ta ka bani sony ericsson da kuma bambancin kudin hmm, naira dubu biyar a kai a gobe ko kuma abin a sati mai zuwa sannan sai kuma ka zo ka ce to na sayar maka da nokia ka ni na sayar maka da nokia a dubu goma a soni ericsson inda za ka bani a gobe na sayar maka da ita ba sai ka bani ba don haka ka bani dubu biyu a maimakon wannan sony ericsson din so da haka ga a wannan kamar dabara ce aka yi a ambaci wayoyin domin a karɓi bashin dubu biyu a biya dubu biyar so da haka ta nan wajen shine bai ul'ina zai iya shigowa ciki in aka yi dabarar cin riba ta wata fuska ta a baka bashi yanzu domin ka bayar da ƙari da kowace irin dabara ce to a nan wajen shine zaka iya haramtawa amma asali waɗannan abubuwa da ake cinikayya da su wanda suke ba shiga cikin jinsin abubuwan da muka ambata guda shida ko wanda suka ɗauki illar su ba a kamar yadda muka bayani to su su ne in ba su shiga cikin su ba to su ba ba bane wato ba sa cikin wato a hajojin wato ababen sayarwa wanda suke masu sifar riba da ba da, aka hana canja su da tafaduli ƙari ko kuma da jinkiri a cikinsu ina ganin za mu ja a nan da wani ba a sai gobe insha Allah. الشیطان الرجیم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا تكون rahmanir rahim alhamdulillah uh, uh, qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda suka yi imani idan kuka yi cinikayya ta bashi ya zuwa ga ajali abun ambato faktubuhu to ku rubuta wal yaktub bainakum katibun bil kuma mai rubutu ya rubuta wannan tijara ya rubuta wannan cinikayya tsakaninku bil da adalci wala ba katibun an yaktuba kama allamahullah mai rubutu kada ya ƙi rubutawa kamar yadda Allah ya sanar da shi ilimin rubutu to kada ya ƙi ba da haɗin kai kan ya taimaka a rubuta falyaktub ya yi rubutun kamar yadda aka umarce shi wal yumlilil ladhi alaihi alhaq wanda haƙƙi yake kansa shine wanda ya ɗauki bashin wanda bashin yake wuyansa shine wanda haƙƙi yake kansa ya yi shifta wato ya zamanto shine zai yi shiftar da mai rubutun zai rubuta wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kada ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙƙin da ke wuyansa fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safiha idan wanda haƙƙin yake kansa wanda ya ci bashin idan safihi ne shine wanda yake wato ba mai cikakken hankali ba bayanin safihi zai zo a cikin tafsiri aw da'ifa ko kuma mai rauni ne saboda karancin shekaru ko saboda yawan shekaru aw la yastati'u an yumilla huwa ko kuma shi ba shi da ikon yayi shifta saboda kurumta ko saboda rashin lafiya ko saboda baya wajen falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa mai kula da harkokinsa wakilin waliyinsa mai kula da haƙƙi wato mai sultani mai walici a kansa wanda yake jibintar lamarinsa shi ya yi shifta ɗin shahidai ne min rijalikum ku yi shaidanta mazaje guda biyu daga cikin shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku ku musulmi fa in lam yakuna ne in ba su zamanto mazaje guda biyu ba farajulun rajulun wa to mutum namiji guda ɗaya wa imra'atani da mata guda biyu mimman tardawna min ash-shuhada daga cikin waɗanda kuke yarda da su daga cikin shaidu an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra dan kada ɗaya daga cikin matayen guda biyu ta manta sai ya zamanto ɗayar ta tuna mata wala ya'ba ash-shuhada'u idha ma du'u shaidu idan aka kirawo su kada su ki wato kada su ki zuwa wala tas'amu an taktubuhu kada ku kada ku kosa kan ce za ku rubuta kada ku kosa ku rubuta wannan haƙƙi ku rubuta shi saghiran aw kabira karami ne ko babba ne kada ku kosa ya zamanto kun rubuta shi ila ajalihi har zuwa ga ajalinsa zalikum aqsatu inda aqsatu inda Allah wannan shine yafi adalci a wajen Allah wa aqwamu lish shahada shine yafi miƙar da shaida wa adna Allah tartabu kuma shine mafi kusa da kada kada shakka ta gudana tsakaninku kada ku yi shakka tsakaninku illa an takuna tijaratan hadira sai dai idan tijara ce wadda take ta kudi hannu wadda ba za a rabu akan bashi ba falaisa alaikum junahun Allah taktubuha to to wannan babu laifi a tsakaninku ya zamanto ba ku rubuta ya ba ku rubuta ta ba wa ashhidu idza tabaya'tum amma yayin da kuka yi ciniki ku yi shaida duk da yake idan tijara hadira ce babu laifi idan ba ku rubuta ba amma ku yi rubutun wala barra katibun wala shahid wanda mai rubutu da mai shaida kada a cutar da ɗaya daga cikinsu wa in tafa'alu idan kuka yi haka kuka cutar da ɗaya daga cikinsu fa innahu fusuqun bikum to wannan fasikanci ne aikin aiki na fasikanci a gare ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah maɗaukakin sarki masani ne da komai wannan ayar ita ce ayatu dain atwalu ayatin fil qur'an ayar da fi kowace tsawo a cikin alqur'ani ta ƙunshi hukunce hukunce masu yawa waɗansu malamai sun kai hukunce hukuncen da ke cikin wannan ayar har wajen hamsin na mu'amalar dukiya har yanzu dai muna cikin mu'amalar dukiya an fara da sadaka aka zo gari ba to yanzu kuma an zo nau'i na mu'amala shine cinikayya ka'idar cinikayya kamar yadda na ambata cinikayya yana daga cikin babin da shari'a ta bude shi a cikin wannan al'umma domin al'umma su samu sauki kada su samu takura a cikin rayuwarsu domin da za a ce babu ciniki da mutane za su shiga cikin halin tsanani inda za a ce kowa sai dai ya sassaka abin da yake so ko ya je ya nemi abin da yake so ba zai saya ya sayar ma da wani ba da an takura ma al'umma to sai aka halatta mana yin cinikayya kuma a cikin cinikayyar ma aka halatta mana yin cinikayya da aka bude ambatansa a cikin wannan ayar shine ciniki bisa bashi inda za a ce ciniki dole sai kudin sai kudi hannu bai halatta ai ciniki ba shi ba ai kaga an takura domin wata ran zaka to ka zo kana son abin sayan amma baka da ikon saya baka da kudi ko kuma mai sayan yana so ya sayar yana so ya sayar ba kudi hannu ba a bashi yana so dai kawai dai cinikin ya tabbata ya sayar ko da ba kudi hannu bane don aka ce dole sai kudi hannu sai ya rasa wanda zai saya sai ya shiga cikin takura to shi yasa sai Allah ya halatta mana wannan wani yana daga cikin samaha da kuma raf'ul haraj wato ɗauke takuri a ɗauke ƙunƙumi da takura ƙunƙumi a cikin shari'a babu shi ba a ɗaure mana hannunmu ba yadda yake ba za ka iya koda ka tabus ba akwai abubuwa da dama da za ka yi dina daga cikin samaha shari'a Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ya ku bayi ya ku wanda suka yi imani idan kuka yi cinikayya tsakaninku da wato da bashi wannan a cikin wannan addain addain shine ciniki na bashi kamar yadda muka ambata bambanci tsakanin addainu wal qard addain shine kai ciniki a cinikin da aka yi wanda ɗaya daga cikin abin da aka musanya a cikin cinikin na ƙadi ne an bayar da shi ɗaya kuma an yi lamuninsa an sanya shi fi a kan nauyi an dora an bar shi nauyi kan haƙƙin ɗaya daga cikinsu mutum biyu suka zo ɗaya ya zo da kuɗinsa na hannu da kuɗinsa a hannu zai sai mota wajen mai motar babu wannan motar ya ce babu wannan motar amma zan iya kawo maka ita daga kwatano wace irin mota ce ya gaya masa sifofinsa sifofin wannan mota end of, uh, end of discussion ce full option ya faɗa komai da komai tana da komai da komai wace irin model yar america ko yar japan ko yar turai duk ya faɗa sai ce to zan kawo maka ita bayan sati biyu ya ba shi kuɗi kuɗi hannu kaga ɗaya daga cikin abin da za a saya shine yana nan naƙadi ne to wannan ciniki amma abin ɗaya ɗaya wanda za a kawo baya nan sai daga baya za a kawo shi to wannan shine ake ce musu yana ɗaya daga cikin addain sifar daini kenan idan ta dayantum daini wannan shine ake ce masa ɗaya daga cikin buyu'ul ajal sifa ta biyu ya zo zai sai mota an saba ta'amuli da shi ga mota a hannu ga mota a gaba yace ina son wannan motar nawa ce a ciniki miliyan ɗaya ya ce ya saya to kawo miliyan ɗaya a'a ba iya biya yanzu ba sai ƙarshen wata sai ƙarshen wata ya ce na sallama ya ɗauki mota ya tafi yana bin sa bashi zai biya shi ƙarshen wata nan wajen a shi ma ɗaya daga cikin abin da ake sayarwar ake cinikin a kansa gashi nan amma ɗayan yana cikin zimma akwai abin da ake ce ma al-saman akwai abin da ake ce ma almusman asaman shine abinda shi ba a sayansa sai dai a yi canjinsa shi ne kuɗi kuɗi ba a sayan kuɗi sai dai a yi canjinsa duk da yake ana ce ma canji shi ma nau'i ne na ciniki amma hakikatan ba canji ake ce masa domin ba a tafadul a cikinsu al-musman ne abin da ake saya da kuɗi wanda ya tara akwai al-manqul akwai al-thabit akwai wanda yake fixed asset akwai wanda yake movable asset mazauni kamar ƙasa kamar gida akwai kuma wanda yake ana motsa shi shine kamar tufa kamar mota kamar abin nan a kayan gida kujeru abinci duk wannan abin nan mankul ake ce masa kowanne daga cikinsu kuma muthman haja da ake sayarwa to idan aka yi ciniki aka ba da saman aka ba da musman wannan shine tijara hadira tijara hadira shine ainihin mutlaqul bai ka bayar da kuɗi ka karɓa abin da zaka saya duk kuna nan a wajen wannan ciniki ba shi da iskali a ciki shine mutlaqul bai cinikin da zaka zo ka bayar da saman ka bayar da kuɗi a baka abin da zaka saya daga baya ko kuma ka bada abin da ka saya a baka abin da ka saya a ce ka biya kuɗi daga baya wannan shine dain ko ka ce masa dain ko ka ce masa bai'ul ajal waɗansu malamai sun kasa shi kashi biyu wannan bai'ul daini ɗin idan ka ba da kuɗi za a baka abin da ka saya daga baya wannan shi ake kira salam ko salam ko salam asalin ma'anar shi yasa ma ake ce ma bashi as salam saboda ka bayar ana bin ka bayar kana bi bashi ka bayar da kuɗi kana bi bashi wannan shine a salam me ka bayar a cikin salam menene ka bayar da shi aka kawo halar eh? ba a tare da ni kenan eh. a cikin salam me ake ba wanne ne menene ake kawowa a ajiye kuɗi gashi an karba eh hajar ake karba hajar ce aka kawo kuɗi aka kawo kuɗi ka kawo a salam ka ba da kuɗi za a kawo maka abin da ka saya salam shi ne tsakaninka da mai cinikin motoci ka ba shi kuɗin mota zai kawo maka mota daga kwatano a ƙarshen wata wannan shi ne bai salam a kawo maka ka je ka karɓi kayan abinci daga kanti ka ce ba za ka biya ba sai ƙarshen wata wannan shi kuma suna ake ana ce masa bai'ul ajal bai'ul ajal ciniki zuwa ga lokaci an fahimta amma kowane daga cikinsu sunansa addainu kowane daga cikinsu cinikin bashi ne salon kai kake bin bashi kai mai saya kana bin bashin kai mai kudi kai kake bin bashi a bai'ul ajal mai kaya shi yake bin bashin kudinsa kowanne daga cikinsu halal ne da nassan alkur'ani tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza idza tadayantum bidaini idan kuka yi cinikayya da bashi kaga kenan Allah ya yarda ku ko ko Allah bai yarda ba Allah ya yarda saboda haka asali a cikin wannan halal ne kai cinikin ajali to a nan wajen a yana da kyau mai bayanin bai usalam din domin ciniki ne wanda yake tun lokacin jahiliya ana yin sa amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo an sanya masa ka'idodi shi yasa malamai ma suke bayanin ka'idodin sa asalin yadda ake cinikin salam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wato mutane suna son manoma suna da buƙatar kuɗi yayin da za su je su fara noman dabino mutane kuma masu kuɗi suna da buƙatar a ce sun samu dabino da rahusa yaushe za su samu dabino da rahusa yayin da ake girbi to ba lallai zama to kancewa lokacin da ake girbi suna da kuɗi ba saboda haka dan su tsare fara dan su tsare dan su tabbatar sun samu dabinon su da rahusa saboda saboda kuma manoma suna buƙatar kuɗi sai su je su yi cinikin dabino su ce dabino nau'i na rabi'a ko nau'i na barni ko nau'i na rosana shi dai nau'in dabino daban-daban kowace gona an san irin dabinan ta kace zan sai dabinan ka hmm, sa'i sittin yayin da aka yi girbi a kan cewa kowane sa'i ɗaya zan saya dinare goma saboda haka ga dinare ɗari shida na sa'i goma kenan ko? Eh? Ah, na sa'i 60 sa'i sittin ka ba shi dinar ɗari shida kuɗi ya karɓi kuɗinsa ya soke shi yana buƙatar kuɗin nan domin ya je ya aikin nomansa ko ba haka ba shayar da ruwa da ɗaukan ma'aikata da sayan da sayan taki da sauransu duk yana buƙatar wannan kuɗin eh to ai ka tsaya tukuna wannan ai ka tsaya tukuna wannan <laughs> dabino ya ko bai yi ba wannan ka tsaya tukuna ina gaya maka tarihi ne ai kudin kaji na ce manuwa a can da lokacin ba a sayan ba a sayan taki amma dai yana buƙatar kudin dan ya waɗansu abubuwa buƙatarsa ga kudin zai sa yayin girbi la'alla sa'i ɗaya in ya tashi sayar da shi dinari goma sha biyar ko dinari ashirin zai sayar da shi amma ya yarda ya ce ka saya a dinari goma a yanzu saboda ina da buƙatar kuɗin kai kuma saboda ka yarda za ka iya aje kuɗin naka saboda ka san a lokacin in ka ce za ka sai dabino sai ka in ka ce za ka sai sa'i sittin dinari 600 shida ba zai saya ba sai ka kashe dinari wajen dubu da biyu ninkin na wannan kai kuma a lokacin nan saboda bukatar ka ga dabinan tun da abincinka ne ba za ka iya yin wannan ba saboda haka sai ka je ka bashi wannan dinari 600 shida yanzu ka haƙura da amfani da juya wannan kuɗin saboda maslahar da za ka samu na sauƙin dabino an fahimta saboda haka kai mai saya da shi mai sayarwa kowane daga cikin ku ya samu fa'ida ko ba haka ba kai mai ce fa'idar da ka samu ka samu araha shi kuma me yasa fa'idar da ya samu ya samu kuɗi lokacin da yake bukata ba sai ya jira ya tabbatar da market sa ko ta yi bayan ya girbin ma ya rasa wanda zai saya saboda haka a cikin wannan a ce an halatta wannan ciniki akwai sauƙaƙawa ga al'umma baki ɗaya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna wannan ciniki sai ya ce man aslafa fi shay'in fi kailin ma'lum bi famanin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda ya zo zai wannan ciniki na bashi to ya yi ciniki a cikin abu wanda yake sananne ya ce zai sai sa'i sittin na dabino hmm? bi famanin ma'lum da kuɗi sananne cewa kowane sa'i ɗaya dinare goma ila ajalin ma'lum ya zuwa ga ajali wanda yake sananne shine lokacin girbi lokacin wannan girbin an fahimta to kamata ya mu shiga cikin abin din salam to amma wannan a watakila manomi ne shi yasa ya kawo ya kawo wannan to idan ko kuma dan kasuwa kai baya bai dai dauki asara ba ya je ya biya kuɗi sai kuma musifa ta zo dabino bai fito ba dabino bai fito ba yaya za a yi eh, yaya za a yi a nan wajen to shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai umarni da wad'ul jawa'ih a yafe musibu idan ta zo idan musiba ta zo sai ka yafe kashi ɗaya cikin uku na dukiyar duk ku raba asarar tsakaninku amma a kashi ɗaya cikin uku hmm. shine wannan maganin wannan to amma idan tun da abu ne yawanci ana yi a cikin abin da yake bisa galibi ana samun sa wannan shine wanda suke yi to amma sai malamai suka ɗauki ka'idar a cikin dukkan nau'i na ciniki saboda haka za ka iya yin salami a wajen sayan motoci za ka iya yin salami a wajen abin nan a sayan abinci wanda ake importation daga wani waje ko sayan mai ko sayan sukari hmm? abin da ba za ka iya yin salami a cikinsa ba shine sayan kuɗi sayan kuɗi ba za ka iya ba da duk wani abu wanda yake na riba ko kuma duk wani ciniki wanda yake riba za ta shiga ciki to ba za a yi salami a ciki ba kamar alal misali yanzu a cikin kasuwar ba za ka je ka bayar da naira yanzu ka ce ka sayi dalar da za a kawo maka ka sayi riyal ɗin watan nuwamba ka sayi riyal amma sai a watan nuwamba za a baka wannan riyal domin an kasar riyal din watan november yana da tsada ya fi riyal din yanzu tun da lokacin hajji ne ko da yanzu kusan duk kudin su ɗaya ko da yake da ana tafiya umrar ramadan hmm? to amma alal misali a ce yanzu muna cikin rabi'ul awwal ne ka ce zaka sai riyal din ramadan ko kuma kamar yanzu abin da ake yi a kasuwar cinikin abin nan gashi nan ana ta yi muku course kwasa sai ana biyan kuɗi forex forex trading da ake ta koyarwa yadda ka yi cinikin yadda ka yi cinikin kuɗi to duk mai yin wannan cinikin asalin cinikin kuɗi ya halatta to amma akwai inda bai halatta ba shine salami a cikinsa bai halatta ba alal misali yanzu ana tsammanin kan cewar amerika za ta farma iran iran da yaƙi idan amerika ta farma iran da yaƙi mazik hormuz strait of hormuz wannan ɗan zirin na hormuz inda, tankokin mai kusan 60 bisa ɗari. na man duniya ta nan wajen yake bi zai zama to kan cewa mai ba zai iya shigowa ta nan wajen ba saboda haka mai zai faru da kasuwar mai kasuwar mai za ta tashi za ta yi tsada mai zai yi tsada idan mai yayi tsada mai zai faru ga dala za ta faɗi kai ba ɗan kasuwa bane na dala kenan idan mai yayi tsada idan mai yayi tsada dala faduwa za ta saboda haka tunda an san dala za ta tunda kana tsammanin dala za ta faɗi tunda kana tsammanin dala za ta faɗi saboda haka in dala ta faɗi euro zai tashi kenan sai yanzu sai ka zo ka ce a yanzu ga kuɗi hannu za ka sai euro amma sai bayan wata ɗaya za a baka saboda kana ganin kan cewa kimarsa za ta tashi yanzu idan euro a 170 yake cewa nan da wata ɗaya yayin da za a baka euro ɗin ya koma 200 saboda haka sai ka biya kuɗin euro a yanzu a 170 amma ba za a karɓa ba sai karshen wata lokacin nan ya zama to biyu kaga ka samu riba ta talatin kenan in kai haka ka ci riba kaga salam ne asalin salami ya halatta to amma banda a wannan surar domin ba za ka domin sura ce wadda yake akwai haram a ciki akwai riban nasa don haƙƙin canjin kuɗi a zamanto hannu da hannu ha'a wa ha'a sai dai ka sai euro ɗin yanzu a 170 ka yadda ka saya sannan ka jira idan a lokacin nan ka ga kan cewa ya kai ɗari biyu bai kai ɗari biyu lokacin ka saya ka samu ribar domin amma ka ɗauki haya da ka ɗauki asarar amma yayin da ka saya ba ka karɓa ba ka ce ba za ka karɓa ba sai daga baya hmm? to a lokacin nan ka ga shi wanda yake zai sayar maka ka sa shi a cikin hasara ta yiwu a lokacin nan da ya karɓi kuɗin ya zamanto a lokacin da zai baka wannan euro ɗin kimarsa ta fi ɗari da saba'in ɗin ninkin ba ninki kuma ba yadda zai yi ta zo da ya riga ya ciniki wannan sura kenan ko kuma kai cinikin kai cinikin kamar yadda zaka yake duk wani abu wanda yake na ribawi shi ma ya shiga cikin wannan kamar alal misali ka bayar da alkama yanzu ka ce ka sai alkamar da za a yi girbi a cikin disamba ku musanyen alkama ka ce ga alkama ka yi salami da ita da alkamar da za a baka a ƙarshen a cikin disamba shi ma wannan bai halatta ba saboda riba zai shiga ciki saboda haka sharaɗin yin salam kar ya zamanto abin da aka yi salami a cikinsa ɗin jinsi ɗaya ne wanda yake bai halatta a yi riba a cikin bai halatta a samu jinkiri wajen cinikayya da juna ba dole ne an fahimta ko ba fahimta ba me iskalin mm. to amma da me aka sai dabinan da kuɗi aka saya ka saye shi da dabino jinsin kansa ya zamanto cewar ya zamanto akwai abin da ake ci kira ra'asu malis salam shine kuɗin da zaka bayan na salami dole ne ya zamanto ba jinsin abin da zaka saya bane ka ba da kuɗi eh? a cewa ne bai halatta ba ka ce ka ba da alkama yanzu ka sai alkamar disamba da alkamar yanzu bai halatta ba da kuɗi za ka yi ai da nace ka sai alkama da alkama shine bai halatta ba ka sai alkama da alkama tare da jinkiri bai halatta kai salami tsakanin alkama da alkama ba amma tsakanin kuɗi da alkama tsakanin kuɗi da da dabino kuɗi da mota kuɗi da tufafi kuɗi da da kayayyakin da ake sana'antawa a China duk wannan zaka iya hmm? idan ra'asu malis salam dole ne ya zamanto kuɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi shi malamai suka sanya sharadi sharuɗa a cikin cinikin salami sharaɗi guda shida ga abin da za a yi salamin a kai da kuma sharaɗi guda uku ga abin da yake za ka bayar shine kuɗin da za ka bayar kuɗi hannu abin da za ka saya dole ne ya zamanto fi hmm, wato bashi ne kai za ka kawo kai wanda aka saya daga wajenka za a nemi ka kawo amma in abin yana nan ka bayar ba salami ba ne sannan kuma dole ya zamanto mausufan a faɗe shi da sifa ba mu'ayyani ba ba za ka ce wannan motar ina son in cinikin salaminta ba domin tana ko domin sananna ce sai dai ka ba da sifofinta ta zama to mausufun mausufun firdin ma ka faɗi sifar ka ce ga nau'in motar ga ƙarfin injinta ga garin da aka yi ta ga iya shekarun da ta yi tafiya duk wannan ka faɗi shi duk wani sifa wanda yake zai tasiri a kan farashin wajibi ne a faɗa domin in ba faɗi sifofin ba to zai zama to kan cewa akwai garari kenan an sayar maka abin da baka sani ba tunda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal yuslib fi kailin ma'lum a cikin awo wanda yake sananne hmm? sannan miqdar adadi ka san gwargwadon abin da zaka saya dole da ka san shi idan abinci ne ka ce sa'i guda in mota ce adadi kaza in tufafi ne turmi kaza ko bandir kaza ko abin nan dila kaza hmm? a kowane dila an san ga abin da ke ciki sannan kuma ajalin ya zamanto sananne ga lokacin da za a kawo hmm? a faɗi lokacin da za a kawo da iyakantawa hmm? sannan ya zamanto kuma kan cewar a kada ka ayyana ka ce sai na waje kaza sai na gari kaza sannan abin da za a samu zai iya samuwa a koyaushe a ko'ina ba za ka yi salami a kan abin da za a je a yi nutso a cikin ruwa a ce za a ɗauko shi ba murjani inda baka sani ba ko za a samu wannan murjanin da wannan sifar da ka bayar ko ba za a same shi ba wannan ba za a yi salami a cikinsa ba to sannan kuma kuɗin da zaka bayar shi kuma shararɗinsa ya zamanto an san jinsin kuɗin ka faɗa kuɗin da za bayar naira ce zinare ne azurfa ce dala ce euro ne mene dole ne ka faɗi jinsin kuɗin sannan kuma ka san kuɗin miƙidaran ka san sa ka ayyana ga iya adadin kuɗi ɗin miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗaya dubu goma sannan kuma ya zamanto hala gashi ka kawo shi a nan yana nan take ba zai zamanto ya zamanto bashi ba ba za ka ce mu yi ciniki yanzu zan sai mota nau'i kaza a ranar za a kawo min ita talatin ga watan ramadan ni kuma kudin zan baka kudin ashirin ga watan ramadan wannan bai halatta ba domin ya zama to addainu biddain kana bi na ina binka ba a irin wannan cinikin a shari'a to idan aka cika waɗannan sharuɗa to bai usalam ya halatta wanda yake wannan hanya ce da dama wanda yake a yawanci za a ga mutane muna fadawa cikin sabon Allah ta rashin ɗabbaka waɗannan sharuɗai ta inda cinikin bahaushe na sautu sautu ko sautarere ka ce idan ka je zai je umra ka ce idan ka je da Allah ka sayo min abin nan ka sayo min video camera baka bashi kuɗin ba amma kuma kun yi ciniki a haka ya ce zan sayo maka sannan in ya dawo kai baka bashi kuɗin ba hmm, amma ka gaya masa kana so saboda haka shi kai kana bin sa video camera shi kuma yana bin ka kuɗin video camera kuma ba riga an sai an yi cinikin ba to wannan bai halatta ba domin ya zama to addainu biddain in kana so ya zama tukan cewa ka bashi kuɗin ko kuma ka ce bashinka da yake waje bashi na da yake wajenka kuɗi kaza ka sayo min video kamera ta kuɗi iri kaza iri kaza hmm? saboda haka ya ce to video kamera iri kaza iri kaza ga kudinta saboda haka ya ce ya yadda a kulla ciniki a haka amma ba a bayar da kuɗi ba a zo a ce za a yi wannan ya zama tukan wannan yana daga cikin abu da bai halatta ba to kamar yadda nake cewa wannan nau'i na ciniki ya shahara ana ta yin sa a kasuwar duniya ta kuɗi ta kasuwar kuɗi da kasuwar da ake nema yanzu a bude ta da dawanau kasuwar kasuwar sayar da kayan masarufi to abinda ka'idar kawai da ake kula a nan wajen kada a shigar da riba kada a shigar da irin wannan bai uddaini biddain ya zama to bashi na tsakanin mutane kai kana bi kai ana bunka to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan da ya nuna mana halaccin assalam ɗaya nau'in na ciniki na albai'u biddain shine bai'ul ajal bai'ul ajal bai'ul ajal shine a zo a baka abu a ce ka biya daga baya to wannan wajen biya din za ka iya biya jumlatan da kuɗi hannu bayan wata ɗaya ko kuma a raba maka shi ka rinka biya akai akai domin biyan abu akai akai ya halatta mun samu asalinsa daga fi'ilin annabi sallallahu daga fi'ilin aisha radiyallahu anha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aisha akan wannan barira baiwa ce da mutanenta suka ce mata ta je ta fanshi kanta ta rinka biya duk wata ga abin da za ta biya ta zo ta nemi taimako wajen aisha radiyallahu anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki saye ta mana ki biya in ya so ki ce ke ce za ki zamanto maulatta ke ce kike da wannan ni'imar 'yan tata mutanen ta suka ce ba su yadda ba a shahida a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ciniki da ake an dora ma barira nauyin ta biya ta fanshi kanta da hanyar biya duk wata ga abin da za ta rinka bayarwa da haka ya halatta ka sai abu ka rinka bayarwa daki daki alal misali yanzu abin da waɗansu bankunan suke yi na sayar da kwamfuta akwai banki da suka suna sayar da laptop computer da generator ma generator a ce an sayar maka da generator ko da yake na generator nan na riga na gano kan cewa wata dabara ce ta riba suke yi amma na computer sun ce su suka saya idan su banki suka siyo computer suka zo suka baka za ka sai computer duk wata a ringa ɗaukan dubu goma computer ce wadda yake inda za ka sai ta a kasuwa dubu ɗari da ashirin amma su sa sayar maka a dubu ɗari da saba'in duk wata kana biyan dubu goma eh, a cikin wata goma sha bakwai ka gama biyan kwamfuta ta zama taka wannan ya halatta bai ajal ne to amma me yasa kuma inda kuɗi hannu ne zaka sai ashirin fa amma kuɗi zuwa ajali ɗari da saba'in eh domin wannan maimakon wannan ajalin saboda kai kana ba za ka iya biya lokaci a wannan lokacin ba saboda haka tunda ba za ka iya biya a wannan lokacin ba an yi maka musamaha don haka dole ka biya bisa sama da yadda ake sayarwa a kasuwa shi kuma ya haƙura ba zai karɓi kuɗinsa na hannu bai je juya su a lokacin don haka yana buƙatar ƙarin riba a wannan shari'a ta yadda da wannan tunda asalinsa shine assalam idan ya zamanto kan cewa tunda yana daga cikin abin da Allah ya halatta idza tadayantum idza tadayantum bidaini in kun yi ciniki bisa bashi bisa lamuni da haka irin wannan ciniki ya halatta to sai cinikin haya purchase cinikin haya purchase idan ta irin wannan bai uddaini ne kaga babu iskali kamar alal misali kamfani kamfanin da yake kamfanin honda su ce ga motocinsu na honda maimakon mutum ka zo ka saya kuɗi hannu ka kawo miliyan ɗaya kuɗi hannu saunan sauran miliyan biyu da rabi ka rinka biya a hankali duk wata ga abin da za a rinka ɗauka in kai ma'aikaci ne ma a je a yi ta'akudi tare da ma'aikatarka to wannan ya halatta amma wannan ba shine haya purchase ba ko ko shine haya purchase ba hmm? ba shine haya purchase ba shi haya purchase ba shi za a baka ko na motar wajo abinda ina mai tambayar haya purchase din nan da Allah eh a ina san ina ne wanda ya tambayar haya purchase bai zo ba yi mu mu bayanin ina a kai malam kai ne mai harkar kasuwanci ya haya purchase ake o sinu sabon ne me ya ake haya purchase Eh. Eh. ok wato idan ya biya dubu ɗari mashin ya zama nasa amma a wannan lokacin idan wani abu ya samu mashin ɗin a wannan lokacin Eh? idan ya fi karfinsa to wannan gaskiya asali ya zama tokan cewa bai halatta ba domin ijara ce ta haddace ciniki to amma saboda haja waɗansu malamai a wannan zamani sun yi fatawa da halaccin ta shine al-ijaral muntahiyatu bit tamlik ya zama to an baka hayar abu baka mallake shi ba har yanzu mallakar wanda ya baka hayar ne tunda mallakar wanda ya baka hayar ne kaga kenan duk wani babban gyara shine zai yi amma yana biya idan ya gama biya to kuma sai ya zamanto kan cewa ya ɗauki wannan mashin ɗin ya zamanto ya nasa wannan shine wanda malamai suke fatuwa da shi cewa al-ijaratul muntahiyatu bit tamlik saboda haja suke cewa ta halatta amma ba bai'ul ajal bane sai dai murakkabi ne daga bai'ul ajal da ijara an hada shi da ijara da kuma ciniki duk a tare to saboda haja waɗansu malamai sun halatta wannan akwai malamai da suke tawakkufi akan wannan amma abin nan saboda al'asul a cikin mu'amala halarci ne har sai haramci ya bayyana a ciki hmm. don haka a cikin wannan babu fuskar hani a zahiri wallahu ta'ala alam amma idan da a ce bai'ul ajal ne shi mai babur idan ya ɗauko sai ya baka babur ya ce ka rinka biyansa duk wata a cikin wata goma za ka biya shi dubu ɗari ko ba haka ba amma duk abin da ya samu mashin ɗin nan duk abin da ya samu wannan mashin ɗin kai ka jiyo kai za ka gyara mashin naka ne idan ma ya mutu ya lalace sauran kuɗin mashin yana kanka dole sai ka biya ni ba zan ɗauki asara ba to wannan shine bai uddain wanda babu iskali a cikin wannan sai dai kana yana wanda ya sai da babur ya bayar yana buƙatar abin da zai zai tabbatar da sa dan tayi na baka mashin ka gudu ba abin da zan sani to shine sai Allah ya kawo mana shine Allah ya bayyana mana a cikin wannan ayar a rubuta domin mai haƙƙi ya tabbatar da haƙƙinsa ko kuma a yi jingina shine wanda zai zo a ayar da za ta zo da bayan wannan a yi jingina to nan kun ga kenan bai'ul ajal duk ta fuska biyu din ya halatta sawa'un ta fuskar asalam ko ta fuskar bai'ud dain shi ko haya fice wannan ba za a ce bai'ud ba bane shi wannan abin da ake kira ne ijara ce wadda yake take karewa da ciniki a ake sayar maka da abu bai shiga cikin babin bai'ud daini ba amma kamar yadda nace malamai sun halatta ta wannan <clears throat> abu ne daga ciwon nan haya fice tsinke da tambaya sai mu dawo kan ayar inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ya kuwan wanda suka yi imani idan kuka yi cinikayya da bashi ya zuwa ga ajali abin ambato sawa'un ta bai uddaini ne ko kuma sawa'un ta bai usalam ne malamai kuma sai suka yi ilhaƙin alƙar bashi don da za a juya maka kuɗi in aka baka kuɗi to shine Allah duk akan wannan duk ya shiga cikin dainin ya ya shiga cikin bai udain Allah ya ce faktubu ku rubuta ku rubuta rubuta ciniki wajibi ne ko ba wajibi bane yayin da aka yi ciniki na bashi zahirinsa wajibi ne saboda Allah ya ce faktubu amma jamahirin malamai sun ce ba wajibi bane kaɗan ne daga cikin malamai wanda suka ce wajibi ne hmm. kaɗan ne daga cikin malamai wanda suka ce wajibi ne jamahirin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane domin ne domin Allah madaukakin sarki ya ce in kuna hali wanda ba za a iya rubutu ba shine ayat da za ta zo yace ayi jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda jingina ku ba wajiba bace bil ijma to tunda kuwa an kamanta yin rubutu an sanya kai jingina a maimakon rubutu wato jingina za ta iya tsayawa a matsayin rubutu kenan ko to ita kuma jingina ba wajiba ba ce saboda haka abinda za ta tsaya a matsayin ta ma ba zai to wajibi ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce a a a abin nan Allah madaukakin sarki ya ce فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي tumina أمانته in sashin ku yayi aminci ya amince ma sashi to wanda aka amince ya bayar ya mayar da amanarsa ma'anar wannan kan cewar hatta jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci saboda haka nuna kan cewa tunda jinginan ma ba sai an yi ba in akwai aminci abinda ta tsaya a maimakon ta shine rubutu shi ma ba sai an yi ba in akwai aminci wannan shi dalilin jumhurin malamai cewar wannan umarni ba wajibi bane amma umarni ne na shiryar da al'umma cewa ya ku al'umma saboda ku zauna lafiya saboda al'amuran ku su daidaita ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka zo yin cinikai idan kuka zo yin mu'amala ta ciniki wanda yake akwai riba akwai akwai bashi a ciki ta ɗaya daga cikin fuskoki ta wajen mai saya ko ta wajen mai sayarwa to ku rubuta ku rubuta domin maslahar kanku domin maslahar al'umma baki domin maslahar ku ya ku wannan al'umma saboda haka wannan umarni ne na al-irshad umarni ne na wato soyarwa da kuma nuna ma al'umma abin da yake zai kai su ya zuwa ga gaci to sannan allah maɗaukakin sarki ya ce faktubu ku rubuta a waliyattub bainakum katibun bil adl wani ita ce matsala da za ta biyo baya an umarci alkatib mai rubutu an yaktub ya rubutu wato wanda ya iya rubutu ya yi rubutu ma'ana wanda allah ya bashi wanda Allah ya bashi a wata sana'a wanda Allah ya bashi wata wanda Allah ya bashi wata kwarewa wata kudura wani iko akan abu to ya amfani da wannan ikon nasa domin taimaka ma al'umma to amma wannan umarnin wajibi ne a kansa ba wajibi ne a kansa ba hmm? ba wajibi ne a kansa ba domin sai dai idan ya zama to ya ayyana a kansa ne in ya ayyana a kansa to zai iya yi amma ba lallai ne ya yi dole ba zai iya karban kuɗi sawa'un daga baitul mali ko daga wajen su waɗanda haƙƙin yake a kansu shine kamar kuɗin da lauya yake karba kuɗin da lauya yake karba wajen rubuta contract tsakanin mutane wannan yana da asali Allah ya ce ya rubuta wannan wato umarni ne aka bashi ya an halatta masa kan cewa ya nemi kuɗi ta wannan rubutun da yake yi sai dai kuma kada ya zalunci mutane ta san kudaden lauyoyi sai su ce duk abin da za su rubuta ta kontra ta kwantiragi sai sun karbi kashi goma ko kashi ashirin ne ma suke karba kashi goma na kimar abin da ake yi din to su ji tsoron Allah kada su ja jinin mutane sannan Allah ya ce wal yatubba lakum katibun bil adl ya zamanto in zai yi rubutun ya rubutu da adalci shi yasa ne ma suke ce ma din shari'a rijistira din kotu a kasashen larabawa suke ce masa katibul adl mai rubuta adalci to in zai rubutu mai rubutu ya rubutu da adalci a nan ne aka sharɗanta adalci akan shi kansa mai rubutun ya zama to adali ne shi bayanin adali zai zo insha Allahu a gaba ai iya kuna adalan fi nafsi li ajali itibari kitabatihi ya zamanto adali akan kansa saboda zai amfani da wannan rubutun nasa ko ba haka ba rubutun nasa shine zai zamanto shaida to in ba adali ne ba kaga kamar an karbi shaida daga wajen ba adali ba kenan to tun da an sharɗanta cewa za a dogara a rubutunsa don haka shi ma dole ya zamanto ajali a kansa ajali a kan kansa amma fasiki ba za a amfani da maganarsa ba wajen shaida wala rubutunsa wajen rubutu sannan abu na biyu wajibi ne a kansa ya adalci a adalci a tsakaninsu kada ya karkata zuwa ga ɗaya daga su saboda kusanci ko saboda ko saboda aminci ko saboda zumunci ko saboda abokantaka ko makamantan wannan wajen rubutun ya zamanto ya shigar da wani abu wanda yake zai cuci ɗaya ya tabbatar da maslaha ga ɗayan wannan in yi haka bai yi adalci ba gashi kuma Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adli bai yi rubutu da adalci ba sannan kuma ya zamanto masani ne da da yin rubutu da rubuta wato contract arifan bi kitabatil wasa'iq wa ma yalzamu fiha kullu wa ma yalzamu fiha kullu wahidin minhuma ya san dukkan ka'idodin rubutun wasa'iq mun san rubuta kwantar kamar yadda lauyoyi suke karantawa suke sanin sigar kowace kwantar ga yadda ake rubuta ta a cikin fiqhu shari'a a cikin fiƙihun musulunci ma duk akwai wannan hmm? in ka karanta sharhin mai yara na tufa duk za ka ga siga siga yadda ake rubuta ɗaurin aure siga yadda ake rubuta a abin nan jingina siga yadda ake rubuta akadin salami siga yadda ake rubuta abin nan a akadin sarf duk wani siga sigar wakala sigar sigar lamuni duk wata siga ta shari'a malamai na fiƙo sun bayanin yadda ake rubuta ta kamar yadda ake koya ma lauyoyi sigar da wani irin turanci wanda yake ba na zamanin nan ba wai don ma kanka koya kai ma ka iya rubutawa sai a ɗauko turancin da aka daina yin sai shekara ɗari biyu shi za a ɗauko wannan a ce da wannan sigar suke rubutawa hmm? duk bigi ba giro ne to amma don ilimi ne da wajibi ne ka san shi sai dai me yasa suka yi haka don ba sa so kowa ya sani sai ya ji ya karanta wannan ko babu laifi mutane su tsare shari'a abin nan su tsare shari'a su dan saboda kan wani shige ya shiga tunda Allah ma ya ce ba kowa ne ya rubuta ba ce wal yaktub bainakum katib mai rubutu ya zama to shine zai yi rubutun saboda haka sai an je an koyi ilimin an koyi yadda ka'ida take shi sa malamai fuka hawo a cikin fiqhin shari'a ba su sake da wannan ba wal yaktub bainakum katibun bil adl a to sannan idan aka samu wannan rubutu din wanda ya rubutu in aka samu to tamkar matsayin shaida ce tamkar matsayin shaida ce matsaran idan shaidun suka zamanto sun mutu amma aka samu wannan takaddar za ta tsaya a matsayin shaidu sannan Allah ta'ala ya ce wala ya bakatibun an yaktuba mai rubutu kada ya ki rubutawa ai la ni umman manna Allahu alaihi bi ta'limihi alkitaba an yaktuba bainal mutadayinain wanda Allah ya masa baiwar iya rubutu na a sanin ka'idar kontragi yadda ake rubuta a waɗannan contract ɗin to kada ya ƙi rubutawa tun da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya masa ihsani da ba shi wannan ilimi to shi ma ya ihsani ga bayan Allah waɗanda suke mabukata kan rubutu ya rubuta musu kada ya ƙi rubuta musu ko kuma kada ya san cewa ba za su iya biya ba ya ce dole sai sun biya hmm? kamar an zo magada ne an zo za a musu rabon gado an ce ana bukatar. abin nan rubutun lauya ko shaidar lauya a nan wajen kuma bayan ba su da shi gadon bai taka kara ya karya ba ya ce sai sun bashi abin da ya kuma zai cinye rabon gadon nasu gaba ki sannan zai musu wani to wannan in ya haka bai yi ihsani ba bayan shi kuma Allah ya masa ihsani ya masa baiwa da abin da shi bai sani ba Allah ya sanar da shi sannan Allah ta'ala ya ce wala bakatu mu an yaktuba kama allamahu Allah wal yum wal lil ladhi alayhi al falyaktub to ya rubutun wal yumlil alladhi alaihi alhaq wanda haƙin yake kansa yayi shifta wato ma'ana shi mai rubutu kada ya rubuta sai abinda wanda haƙi yake kansa ya rubuta ya gaya masa ya ce gashi ni wani na yi ciniki da wani cinikin abu kaza akan kuɗi abu kaza zan biya shi lokaci kaza ko kuma zan bashi wannan abin a lokaci kaza ba shi ne zai ce ga abin da ba shi ne zai rubuta abin da ya ga dama ba wanda haƙi yake kansa shine zai rubuta wanda zai yi imla'i din shine wanda bashin yake kansa saboda haka a cikin salami waye zai yi imla'i a cikin cinikin salami mai kawo ko wanda zai kawo kaya a cikin bai'ul dai ba a cikin bai'ul ajal wanda ya karba wanda zai biya kudi shine zai yi shifta shine wanda yake ai allazi alaihi alhaq sannan Allah madaukakin sarki ya wajibi ne akan mai yin rubutu ya bayyana dukkan haƙƙin da ke kansa wala ya Allah ya ce shi wannan mun dauke shi daga fadin Allah ta'ala wala ya bi minhu shay'a kada ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙƙin haƙƙi kamilan da yake kansa hmm, ya rubuta idan alal misali a cikin haƙƙin an ce yayin da zaka kawo mun motar mun yi ciniki a nan Kano amma in ka tashi kai mun mota maraɗi zaka kai mu shi kuma baya so amma kuma yana son a yi ciniki da ya tashi rubutawa sai ya ƙi faɗin cewa gashi a maraɗi zai biya ta ganin wajen ya tawaye wani abu daga cikin haƙƙin da ke kansa to wannan in ya haka ya saba ma Allah wala ya bukhas minhu shay'a kada ya tawaye wani abu da ke cikin haƙƙin da yake kansa sannan a cikin wannan ayar malamai sun ɗauki ka'ida kan cewa iqrarul insani ala nafsihi maqbul mutum ya yi ikirari akan kansa cewa haƙƙi da ke kai abu kaza haƙƙi ne a kaina maqbul wannan abin karɓa ne ba za ka ce a to ai ka zo ka shaida a kanka hmm? ba za ka karɓi maganar ka ba a kan kanka a'a mutum ya shaida a kan kansa za a karɓi wannan shaidar tasa sai dai idan ikirarin na maslaha ce wanda yake zai samu in yana cikin halin maye ba za a karɓa ba wannan ba za a karɓi ikirarin a mashayi ba mashayi ba za a karbi ikirarinsa ba amma za a duk abin da ya na laifi za a hukunta shi la yaqbalu sakra a a a a menene me me waƙin nan yake cewa a na banta farkon baitin a iqrarul uqud idkun bal majana idkun talaqun wal hudud ba a karba daga cikin mai wanda yake cikin maye ba a karban ikirarinsa yawa la zamul sakrana iqrarun uqud bal ma idkun talaqun wal hudud ba a ba dukkan ikirarin da mashayi yayi la yalzamuhu ba zai lizimce shi ba idan ya ce haƙƙi kaza ne a kaina wannan ba zai lizimce shi ba in ya zo ya shifta a nan wajen in yana cikin za ka iya suka akan shaidarsa ka ce ai lokacin da ya yi wannan shiftar aka rubuta yana cikin halin maye wal uqud haka zalika uqud ciniki idan masa idan mashayi ya zo yayi ciniki idan mashayi ya zo yayi aure za a bata wannan auren dan haka in kana neman mace kuna kuna rigima da wani ya riga ka ya kasa ka aka je aka daura aure aka ce an riga an yi aure kai kuma kana da shaida cewa lokacin da aka yi aure yana cikin maye sai ka je kai suka wajen alkali sai alkali ya warware wannan auren sai ka je ka nema domin mashayi idan ya agadi ba za a karba agadin sa bayan da yake cikin shaida bal ma jana sai dai jinayar sa wannan tana lazama sassa idan yayi laifi za idan yayi jinaya in ya ji ma wani ciwo a cikin halin maye za a yi masa kisasi in kuma yace ba ya yafa kisasi za a tilasta shi ya biya diya eh? haka dalika at-talaq in ya saki matarsa a cikin maye ta saku wal hudud haddi in ya haddi idan ya a cikin maye ya je ya kazafi za a yi masa bulalar kazafi a cikin maye ya je ya yi zina za a yi masa haƙƙi za a yi masa haddin zina to nan a shahid a nan wajen wajen iqrar duk wanda wannan a cikin wannan ayar wal yumlil ladhi alaihi haq ya nuna mana cewa iqrari karbabbe ne a cikin shari'ar musulunci sai dai iqrarin mashayi shi wannan ba a karban iqrarin sa tun daga shi an ce yayi imla'in haƙƙin da ke kansa لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب دوم الله يا أمرتي وند حقي يكي كنسا يي إملاء يشبتا أكم مربوتي فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه دا هكا إذا يربط إقرار سدونا أبند ونن إقرار يكي وجبتاوا دا أبند يقنسا يا تبتكينا وهو ما أقر به على نفسه شيني أبند إقراري أكن كنسا ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا ko da daga baya kuwa ya ce ai kuskure yayi ko rafkanwa yayin da ya wannan shifta din ba za a karɓi wannan maganar ba ya riga ya tabbata sannan daga cikin a cikin wannan ma malamai sun ɗauki wata ka'ida shine cewa man alaihi haqqan min al lati allati al-bayyinatu ala miqdaruha wa ala miqdariha min kathratin wa qillatin wa ta'jilin wa ta'jil anna qawluhu huwa al-maqbul duna qawl man lahu al-haqq cewa yayin da mutum ya yi ikirari wanda yake haƙi na kansa haƙƙin shine a kansa idan ya zo ya shaida to magana sai ta ce ake karba ba maganar wanda haƙƙin yake nasa ba ne hmm? idan mutum ya zo ya ce abinda ake bi na dubu ɗari to magana sai ta za a karba shi wanda yake bi ya ce a ƙarya yake ba dubu ɗari ne a kansa ba dubu ɗari biyu ne maganar wanda za a karba maganar wanda za a karba shine maganar wanda ya zo ya ce haƙƙi yana kansa shi ku mai haƙƙi mai cewa a ƙarya yake dubu ɗari biyu ne sai a ce je kawo shaida ba za a karɓi maganarsa ba hmm? saboda haka sahibul wanda yake mai ikirari wanda mai haƙƙi wanda haƙƙi yake a kansa shine koyaushe almudda a alai a wajen shari'a shine wanda ake alƙaulu ƙauluhu za a ce shaida sai dai wanda yake sahibul haq shine za a ce albayyana take kansa shaida take kansa a ah, sannan daga wannan ka'ida duk malamai suka ɗauki cewa duk wani wanda yake da haƙƙi a kansa wajibi ne bai halatta ya tawaye wani abu daga cikin wannan haƙƙin ba komai girmansa komai ƙanƙantarsa sannan idan kuma ya zamanto cewar wajibi ne cika wannan haƙƙin sannan mu koma mu tuho wajen faɗin allah maɗaukakin sarki fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safiha idan wanda haƙƙi yake kansa safihi ne as-safih shine wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba wanda yake da ɗan taɓin hankali ko kuma bashi da cikakkiyar basira wanda ake kullum ake ciniki ana dukan hancinsa wannan shine safihi an fahimta akwai wani daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wani hatsari sai zamanto hankalinsa ya ɗan tabu amma kuma gashi na da ciniki yan uwansa suka ce kullum yaje ya ciniki in ya dawo in ya ce ga abin da ya sayar sai a ce nawa ka sayar sai a ce ka dora hannu a ka ka sayar haka an doki hancinsa kullum sai yan uwansa suka je suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai masa hajaru alhajar shine ka hana shi tasarrufi kace duk wanda ya ciniki da wani to shi ya jiyo cinikin nan ba tabbatacce bane kada wani ya ciniki da shi to yan uwansa suka ce a hana shi ciniki ma'ana duk wanda ya je duk wanda ya je ya ciniki sai a kwace kamar wata ne na ga wani mutum mahaifinsa ya sami irin wannan a cikin azumi dan pakistan ya zo yana bara a cikin masallaci ana mai riyal biyar na bashi mai riyal ɗaya na bashi a saudiya ne a madina ne mai riyal goma na bashi wannan bawan allah tsoho ne ɗansa yana wajen ɗan ma shi ma dattijo ne sai kawai ya ga sai kawai ya ga ubansa ya zaro riyal ɗari biyar ya danka wa ɗan pakistan dan pakistan yana karban 500 sai dai na bara a masallacin sai ya fita ya sai dai na karban na sauran mutane an ba shi 500 gaba daya a nan take sai uban ya ce zo sai dan ya bi shi waje ya ce me ya baka ya gani sai ce zo zo zo me ya baka ya nuna ya ce a me ya yi nuna ya ce nuna min abin da ya baka sai ya bude hannun sai ya ga riyal 500 ce kuwa sai ce kawo sai za ya baka riyal 500 sai ya dauki riyal goma ya bashi hmm? to kaga wannan wanda aka tabbatar da kan cewa hankalinsa haka yake to ba za a ce tasarrufinsa tabbatacce ba ne eh, kaga nan ba za a ce ya kyauta da zobe ba tunda asalin kyautar tasa ba zartatta ba ce domin wannan hukuncinsa hukuncin safihi ne wanda tasarrufinsa bai san ciwon abin ba ba shi da cikakken hankali to wannan mutum da suka zo yan uwansa suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa hajaru sai ya ce sai ya hana shi sai ce ya rasula ba zan iya ba zan iya barin ciniki ba ni dai ba zan iya daina ciniki ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka'ida ya ce to kullun idan kai ciniki kace la khilaba walakal khiyab thalath layal kace kada a cuce ni kada a doki hanci na kuma an bani zabi kwana uku wato duk cinikin da yayi ya faɗi wannan kalma ya sharadi to Allah ya saboda wannan hadarin wannan cutar da ya samu hatta khilaba din ba ya faɗi sai rinka cewa hidaba saboda ta taba harshen sa kace la hidaba to in ya faɗa haka akwai wata da ya zo wani da ya zo ya wannan cinikin da shi ya doki hancinsa sai ya zo ya ce a dawo masa da cinikin sai ya ce don me ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani khiyar ya bani zabi cewa kwana uku ina da zabi ko in tabbatar da ciniki ko kan na tabbatar da shi to da ya tabbatar sahabbai suka shaida cewa eh haka ne to sai ya dawo masa da cinikin sa aka bata ciniki to wanda yake safihi hukuncinsa kenan a cikin shari'a wanda bai iya tasarrufi da dukiya ba wanda yake wawa idan ya tasarrufi idan aka yi masa hajaru shine alkali ya ce wani ba zai yi tasarrufi da dukiyarsa ba to duk wanda ya je ciniki da shi cinikin nan a batacce yake amma in ba a yi masa hajaru ba amma an tabbatar yana da safaha an tabbatar yana da safihi ne to yana to za a tabbatar cinikin zai tabbata amma akwai khiyar akwai zaɓi za a ba ma shi wa ƴan uwansa su zo su ga cinikin idan suka ga kan cewa an cuce shi to sai su za su na da haƙƙin su warware cinikin to nan wajen nau'i na farko kenan Allah ya faɗi irinsa as-safi wa hmm? shine wanda Allah ya kita la tutu sufaha amwalakum lati ja'ala Allahu ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba masafi hai dukiyar ku wanda Allah ya sa ku da ita ce kuke rayuwa kada ku danka musu dukiyar su wato in ka lizimci dukiyar mutum wanda ka san bai iya tasarrufi da dukiya ba hmm? in za ka ba shi kuɗin da zai ishe shi a wata ɗaya a cikin kwana uku sun ƙare to wannan za a yi hukunci akan cewa safihi ne to Allah ya hana ku ba su kuɗi ku danga kuɗi a kansu sai dai a kula da dukiyarsu aw da'ifa ko kuma mai rauni ne kamar yaro ne mai karancin shekaru shine wanda yake haƙƙin na kansa shi je yayi cinikin ko kuma mai yawan shekaru amma yana da raunin hankali girma ya zo masa yadda yake baya shi da sauran basira bai san maslaha ba bai san barna ba Allah ya wa an yi huwa ko kuma ba shi da ikon ya yi shifta saboda bebe ne ko saboda ba shi da lafiya yana kwance a kan gado amma kuma ya yi a cinikin amma ba zai iya yin shibtar cewa ga haƙƙin da ke kansa ba ko kuma yana nesa ko babu telefon ko kuma ko kuma mai cinikin bai yarda a ciniki ta telefon ba to duk a cikin ɗaya in ya zama ɗaya daga cikin waɗannan halaye ne falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa yayi shifta da adalci shi ya zo ya yi imla'in ya ce haƙƙin da ke kan wanda nake kula da shi nake jibintar lamarinsa shine kaza sai a rubuta kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan asafi um, um, yawanci alwali shine mafi kusancin walita walici na aure na asibci a kan mutum in yaro ne ubansa in ko ba yaro bane to wanda ya fi shi walici ana saɓani uba ɗa shine ya fi ko ka uba a wajen imam malik ɗa shine aula da walici a wajen imam ahmad uba sannan kuma sauransu a bisa tartibin kusanci wajen cin gado idan ko babu ɗaya daga cikin 'yan uwa ko ɗaya daga cikin dangi na uba to alkali zai iya sanya wasiyi wanda yake wanda alkali ya sanya ya zama to waliyi akan yaro ko waliyi akan safihi wanda ba shi da cikakken hankali ko kuma wanda shi kansa wanda ba shi da ikon yayi ba shi da ikon ya shaida a kan kansa ya wakilta shine ya sanya ya bashi abin da ake ce ma wakala shine power of attorney ya bashi haƙƙin haƙƙin wakilci haƙƙin wakala to wannan shine aula shine waliyu shi ake nufi to shi ma Allah ya ce idan zai yi idan zai yi shifta din ya yi ta bil adli da adalci to a shi lokaci ya kure ga sauran masail da ke cikin wannan aya sauran 32 Ah, na ɗauki bisa masail ɗin da ah, a sheikh abdulrahman ah, ibn nasir sa'adi ya kawo wajen tafsirin wannan aya wanda yake fitar da matsaloli waɗanda suke na ƙa'idodin shari'a ɗin nan mai albarka kusan guda hamsin daga cikin wannan aya za mu tsaya insha Allah gobe sai mu karasa sauran in Allah ya kai mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk